الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله اكبر الله اكبر ان الحمد لله نعم.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 innaka Hamidu majid Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da hudu ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu namu nawa yau muna cikin wannan ƙasa ta ghana a wannan hedikwata ta akara a wannan fili na rollins park domin halartar wa'azi da faɗakarwa da tunasarwa da jan hankali da kuma karantarwa muna fita duka allah ya sa albarka a ciki kuma gagarumin masallaci da ɗan uwa ɗan agaji mai jar hula da ibrahim ya gina domin taimaka addinin musulunci Allah ya karɓi wannan aiki nasa kuma aure da za a ɗaura na 'ya'yanmu guda uku ne ko huɗu. to muna fata wannan aure Allah ya sa albarka a ciki da kuma ta'aziyya ga malaminmu malam sunusi wanda matarsa malama hasana ta rasu a baya kaɗan lokacin ni ban samu labari ba an ci an ta buga wayata ba a same ni ba to muna fata allah ji kan wannan mata da irin zama da suka yi da wannan dattijo da soyayya tsakanin tsoho da wadda ne mun yi tafiya da shi na ga yadda ake buga soyayya ya rike mata jaka wata ta rike masa wata ran ya manta ka rufe fasfot ɗinta ya ba shi nata sai ce nakan ne nata nata ne naka a karama kallon saboda yawan samun wannan da ake hana sa masa malam malam hasan ko mijin malama hasana to muna fata Allah ji kanta duk ma musulmi da suka rasu Allah ya musu rahama ya yafe musu mu kuma masu rai Allah ya samu yi rayuwa mai kyau mai karshe mai kyau akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tauhidi ah, ba dogon bayani zan yi ba ina da wani mashiro mai suna kusanto da gajerun surori zuwa ga musulmi wannan mashiro saboda wannan alkur'anin shine rayuwanmu shine darajanmu shine mutuncinmu shine kimanmu shine albarkanmu shi ne ɗaukakarmu shi ne wadatanmu shi ne maganinmu shi ne tsiranmu wannan ƙur'ani maganar Allah ne kuma da ya tashi a cikin maganar Allah ma ƙur'ani ne a gaba kuma da ya tashi zai saukar da ƙur'ani da yake ƙur'ani ne babba a cikin littafin da Allah ya saukar sai ɗauko babba daga cikin mala'iku waye babba daga cikin mala'iku mala'ika jibrilu shi kuma aka ce kawo babba daga cikin halitta baki ɗaya shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ya saukar da shi a babban gari maka da madina kuma ya saukar da shi a cikin babban wata wata ramadana kuma ya saukar da shi a babban dare daren lailatul kadari kuma ya saukar da shi a cikin babban al'umma ta ce al'umman manzan Allah kuma ya saukar da shi a cikin babban yare shi ne yaren larabci kuma wanda ya iya qur'ani ya koya ne babba mafi daraja a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a filin alkiyama ma kujeran masana qur'ani tana cikin mala'iku al-mahiru bil qur'an مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه من تعتع يتعتع تعتعة وتعتاعا له أجران in an shiga aljanna ma za a ce yuqalu li sahibul qur'an iqra wa rattil kama kunta turattilu fi duniya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha aljanna ma sai an yi karatun qur'ani kai wanda ma dan sai iya qur'ani sai an sa masa tajil waqar sai an sa masa kambun nutsuwa baban hafizi da babar hafizi duk majalisin da ake karatun qur'ani ba majalisin da ya kai shi daraja a gurin Allah so da ce majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa habbatuhum malaika wa dhakarahum Allah fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu babu wata majalisa da take da daraja ake samun manyan darajoji guda hudu sai da ake karatun ƙur'ani nutsuwa za ta sauka albarka za ta sauka rahama za ta sauka sannan ko mala'iku za su kewaye gurin kuma allah zai ambaci wanda wanda ya halarci gurin daga saboda wannan ne na ga cewa mu kusantar da gajerun surori wanda ake karantawa yau da gobe zuwa ga fahimtar mu domin mu ƙara tadabburin yadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab don ai dabburi, ai tafakkuri ai tazakkuri a ƙara fahimta Alƙur'ani mai girma a ƙara riƙe shi a makalkale shi na hazal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amama qadahu ila aljanna man ja'alahu wara'a. saqahu ila nar wannan qur'ani shafi'un mushaffa'un mai ceto ne abin bawa jeto wa mahilun musaddaq kuma lauya ne da ake gaskata shi a gaban Allah man ja'alahu amamahu bil qira'ati wat tadhakkur wat tadabbur wal amal qadahu ila al janna wa man ja'alahu wara'ahu bi ghairi qira'a wala dabbur wala tafakkur wala amal saqahu qadahu wa saqahu ila an Allah ya tsare mu wannan sura ita ce sura ta ɗari da goma sha ɗaya a jerin surorin Alƙur'ani daga sama kuma ita ce ta hudu daga ƙasa wannan sura za mu fitar da fa'idodi a cikinta guda ashirin alarama zai karanta mana ita tabbat ya da abi lahabin wa tabba tabbat ya da abi lahabin wa tabba ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد wannan sura tana da mahimmanci kowane musulmi ya fahimci wannan sura ya gane wannan sura ya kuma fassan ma'anar wannan sura kuma ya san alaƙarsa da ita ba kasafai akan yi bayani da wannan sura ba ba kasafai akan yi tafsirinta ba ba kasafai akan fito da ma'anoninta ba tare da cewa sura ce mai mahimmanci da take nuna makomar mutum a duniya da lahira wannan sura fa'ida ta farko shi ne ita wannan sura ita ce sura ta ɗari da goma sha ɗaya daga sama ita ce ta hudu daga ƙasa fa'ida ta biyu wannan sura ita ce ta shida a tartibin sauka alƙur'ani an ce sai da fatiya ta sauka kausaru ta sauka in ƙira'a ta sauka muddassir ta sauka muzammil ta sauka ita ce kuma ta zama ta shida sannan fa'ida ta hudu wannan sura ta sauka a shekara ta hudu bayan hijira fa'ida ta biyar wannan sura tana da ayoyi guda biyar ne kacal fa'ida ta bakwai wannan sura tana da kalmomi kalmomi guda ashirin fa'ida ta takwas wannan sura tana da huruffa saba'in da bakwai fa'ida ta tara wannan sura tana da sunaye shahararru guda hudu ana kiranta suratul masad saboda cikinta can ƙarshe Allah ce fi ha hablum min masad sannan na biyu ana kiranta suratu tabbat saboda an ce tabbat yada na uku ana kiranta suratun lahab saboda Allah ta'ala ce abi lahab zati lahab sannan ana kiranta da suratu abi lahab so da an ambaci abi lahab suratu abi lahab sana ana kiranta suratul haɓab amma waɗannan sunaye duk ragowan sunaye ne na ijtihadi sunanta na attaufiki ko attauƙifi shine suratul masad wannan sura ta sauka ne a kan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu lahabin annaba alai salatu Wasalam yana da 'yan uwan mahaifi maza guda goma sha ɗaya yana da 'yan uwan mahaifinsa mata guda biyar amma mafi yawansu sun rasu kafin zuwan addinin musulunci wanda suka riski musulunci guda hudu ne maza sai kuma biyu suka musulunta biyu suka ƙi musulunta biyun da suka musulunta ɗaya ya fi ɗaya ƙarfin musulunci biyun da musu musulunta ba ɗaya ya fi sassauci ɗaya kuma ya fi nuna adawa da Allah ta'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yi wa'azi ya ga duniya wannan saƙon kuma ya ce wa anzir wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ya ce ka fara da gida sai annabi sallallahu alaihi wasallama wa'azin farko mumbarin farko da aka fara dasawa a musulunci shine dutsen safa sai annabi sallallahu alaihi salama ya zo ya hau kan dutsen safa ya kira dangi da 'yan uwa duka aka taru ba wanda ya taba jin wa'azi a lokacin da aboya ake yi masu jin kaɗan-kaɗan ne amma wa'azi a fili ba mai ji ranan ne Allah ya ce fas da bi mata umar ka bayyana ka fasa kwai ka bayyana musulunci ko ya san shi duk abin da za a yi sadaka annabi alaihi salatu wassalam ya hau kan dutsen safa ya ce ya ku uwa da abokan arziki da dangi idan na ce muku a bayan dutsen nan akwai wata bataliya za ta kawo muku farmaki ta fada muku da yaƙi ta afka muku da yaƙi za ku gasgata ni ku yarda da labari na ku duba wata dabara ya fara sanin matsayinsa a gurinsu kafin ya bayyana musu saƙon Allah suka ce ai mu bamu mu taɓa zargin ka ba ba mu taɓa jarabta ka bamu mu taɓa gwada ka da ƙarya ba kai sunanka as-sadiqul amin mai gaskiya mai aminci sai ce to ni ni ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne aka aiko zuwa gare ku ba su taɓa jin wannan kalma ba a wannan taron sai a wannan rana kowa ya shuru an rasa wanda zai ba da amsa na yes an yadda ko no ba a yadda ba sai wannan mutum wanda ɗan uwan mahaifin manzan Allah ne sallallahu salama mahaifinsu ɗaya baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ɗan abdulmuttalib ne abdulmuttalib ɗan hashim ne hashim ɗan abdulmanaf ne abdulmanaf ɗan kusai ne kusai ɗan kilab so da haka ba ƙuraishe ne ba hashimi ne daga gidan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko da ya fara aibata manzon Allah sallallahu alaihi a duniya sai ya faɗi kalman tabban alza jama'atana saboda wannan abin ka tara mu saboda wannan ka tara mu sai Allah ta'ala ya ba shi amsa bai ba cewa manzo Allah kul ba so da kai zama kamar an sa shi ya isarwa da aminsa sako sai Allah ya isar da sakon kai tsaye yana mai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wancan farmaki na cikin gida da wancan amina sai ya kawo masa sai Allah ya aiko Jibrilu ya zo ya saukar da wannan sura tabbat yada abi lahabin wa tabba abu lahabin saukan wannan sura alama ce ta cewa ƙur'ani gaskiya ne kuma ƙur'ani mu'ujiza ne kuma ƙur'ani daga Allah ne domin lokacin da aka la'anci abu lahabin aka ce Allah ya la'anci ya halakar ya taɓar da hannayensa ya taɓar da shi ya masa alkawarin shiga wuta shi da matarsa wannan ya faru ne a shekara ta hudu bayan hijira bayan sauka wannan sura sai da abu Lahabi ya shekara goma sha biyu a duniya domin bai rasu ba sai bayan gama yakin badar da sati ɗaya shekara ta hudu bayan nubuwa aka saukar da ita shi kuma ya rasu shekara ta biyu bayan hijira bayan an gama yakin badar da sati guda ya rasu sai zama to ai Allah ya ce ba zai musulunta ba kuma ya masa alkawarin sai ya shiga wuta ai kaga ko da wasa ko dan ya kalubalanci wannan sura ya kamata ya kalmar shahada amma da yake ƙur'ani ne ya ce ba zai musulunta ba kuma sai ya shiga wuta matarsa sai ta shiga kuma shi bai musulunta ba matar bata musulunta ba har wannan shekaru da suka samu rata na shekara kusan goma sha biyu da saukan wannan sura amma shi bai mutu ba kuma bai musulunta ba sannan mu'ujiza ta biyu wanda shine fa'ida ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura shine Allah ya ce ma aghana anhu maluhu wa ma kasab maluhu duk dukiyar da ya tara kaf ba za ta tsinana masa komai ba wa ma kasaba da duk ɗan da ya haifa alkasabu anan yana nufin ɗa wa bunuhu min kasbihi ‘ya'yan da ya haifa kaf ba za su tsinana masa komai ba to me ya faru ‘ya'yansa guda hudu ne akwai utuba akwai utaiba akwai mu'attab akwai durra su ne ‘ya'ya guda ashirin da biyar ‘ya'yan amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka lissafa waɗanda suka rayu tare da shi ɗan uwansa abu talib shi bai karɓi musulunci ba amma bai yi ƙiyayya ba ya kara manzon Allah ya tsaya tare da manzon Allah ya nuna manzon Allah ƙauna ta dangi ya nuna masa ƙauna ta gida ya riƙe amanar muttalib da ya bashi ya tsaya tare da shi duk wahalar da aka shiga tare da shi aka shata kuma ya ba da dama duk gidansa suka musulunta in ba mutum ɗaya ba jafar ya karɓi musulunci aliyu ya karɓi musulunci aqilu ya karɓi musulunci jumana ta karɓi musulunci ummu hani ta karɓi musulunci ɗansa ɗaya ne ɗalib wanda ake masa alkunya da shi abu ɗalib to ɗalib ɗin ne kaɗai bai karɓi musulunci ba a gidan abu ɗalib amma a gidan abu lahabin shi ma kuma ɗansa ɗaya ne kaɗai bai karɓi musulunci ba duk zuriyarsa sai da suka shiga musulunci wanda bai musulunta ba shine utaiba kuma a lokacin da wannan sura ta sauka ake la'antar abu lahabin da Matasa, a lokacin an yi baiko na aure tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan manzon Allah salama ruƙayya da ummu kurso an yi baiko ɗansa mu'attab da ɗansa utaiba za su auri 'ya'yan manzon Allah sallallahu za a yi auren dangi kamar yadda aka yi na fatima da sayidina ali da wannan sura ta sauka aka la'ance shi sai ya ce wa 'ya'yansa da fuska ta da fuska har abada ba za mu ƙara haɗa fuska ba sai kun rabu da wannan baikon da aka yi muku da 'ya'yan annabi aka ji aka ware baikon so da aka sai ya zama shi utaiba da bai musulunta ba sai ya shiga yaƙi ya taimaka wa babansa da babarsa da aka la'ance su a cikin wannan sura. da zai tafi kasuwanci da yake ita babarsa sai ta ɗebo ƙaya suna makota ga gidansu ga gida annabi sallallahu alaihi wasallama a unguwa ɗaya sai su ta ɗebo ƙaya sai ta zuzzuba a ƙofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka yanka dabba da irin da irin jini din nan da irin tumbi duk sai su zazzage a ƙofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in manzo Allah ya ce ayu jiwarin haza wani irin makota ne wannan sai sa a kwashi shi wannan utaiba sai ya biyo ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakakken maganganu akan wai alqur'ani ya sauka akan babansa da babarsa kuma a lokacin zai tafi kasuwanci zuwa ƙasar sham sai abin yawa manza Allah ciwo sai ya masa addu'a ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika Allah ka haɗa shi da kare daga cikin karnukanka sun tafi sai suka da jin wannan sai gabansa ya faɗi ya san addu'an manzan Allah sallallahu alaihi saboda haka da aka je za a zauna a da zango a huta sai a sa shi a tsakiya a kewaye shi saboda manzo Allah ya ce Allah ka bawa wani kare daga cikin karnukanka nasara ya kama shi duk da aka zauna sai ce a sa na tsakiya a kewaye ni a kewaye ni ina tsoron wannan addu'a kan bi ni malam da lokacin yayi da daddare suna kwance yana tsakiya ga masu gadi malam sai ga wani rusheshen zaki wani gargeken zaki ya danno daga, daga cikin daji da gudu yana zuwa ibubbuge mutane ya doshi inda yake ya camke shi iya gashi ya tafi da shi dawa shi kadai ne ya mutu kafiri a cikin 'ya'yan abu lahabi amma shi utuba da mu'attab sun karɓi addinin musulunci har ma sun je yaƙi guda biyu cikin yaƙuƙuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka durra yassa ta karɓi musulunci ita ce wacce sayyidina ali ya yunkurin zai aure ta a wakilin yana gida abu jahalin ce ita durra ita ce in ta shiga unguwa sai mata a dinga karanta tabbar yada to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne ya ce idan aya ta sauka akan baban mutum wanda ya mutu kafiri to bai kamata a dinga tsokanarsa idan wannan ya zo wucewa a dinga karanta wannan sura ba domin shi wance ya riga ya mutu kafiri shi kuma wannan dan zai zama ana cutar da shi kuma shi kadai ne a duniya cikin kafiran da suka yi zamani da annabin da aka kama sunansa wanda shi ne fa'ida ta goma sha uku cewa mafi yawa wata ran in ka zo da gaskiya waɗanda ka fi shan wahala a hannunsu shi da danginka kuma idan danginka suka fara adawa da kai to da su ake kafa hujja cewa ai ‘yan uwansa ma su ma baya shiri da su ‘yan uwansa ma ba sa tare da shi shi yasa abin ya fi ciwo a kansa har Allah ya la'ance shi sannan kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kasuwa da yake shi manzo Allah yadda muke fitawa a zindan mu tafi can garin mu tafi can kasar haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi kasuwa wajen taro wajen jama'a yana ayyuhan nas ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu shi kuma yana bin sa a baya yana ƙarya yake yi ni amminsa ne ƙarya yake yi manzo yana cewa jama'a ku karba musulunci za ku tsira yana cewa ƙarya ne shi yana bin manzo Allah a baya duk inda ya faɗi wa'azin sai ya ga mutanen kan ku shi ni an man tsane ai da gaskiya ne ni zan fara bin sa da haka kan ku bi shi manzo bai taba ce masa kala ba shi yasa Allah ta'ala ya la'ance shi abinda mutum yake takama da shi girma da asali kai waye dan waye amma wannan din ba zai maka amfani ba idan babu tauhidi babu imani man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu yanzu ku ga masu da'awar su ƴaƴan manya ne ko ƴaƴan shehinai ne ko ƴaƴan waliyai ne amma kuma sai su wasa da tauhidi su wasa da sunna su wasa da shari'a to din nasabarka da ken nasabarka ba ta kai ta abu lahabin ba amma abu lahabin da ya taba annabi Allah in rushe wannan darajar tasa ta nasaba ya la'ance shi ya kama sunansa sannan matarsa ummu jamil arwa bintu harb shaƙiƙiyar abu sufiyan ce lahabin daga gidan banu hashim yake amma da suka yi adawa da manzan Allah sai Allah ya lance su lokacin da ma'awiya ya fito sayyidina ali ya fito kun ga ma'awiya daga gidan banu umayya yake sayyidina ali daga gidan banu hashim yake kuma kowane su yayi khilafa aka zo aka kafa daula mai karfi banu umayya aka kafa abbasiya duk daga tarihin waɗannan gidajen amma saboda rashin tauhidi da rashin sunna aka la'anci wannan gidan sannan fa'ida ta goma sha hudu Allah ya ce wamra'atu malamai suka ce ashe kenan idan aka yi aure a zamanin jahiliya musulunci baya rushe shi shi sa Allah ya ce matarsa ko ma mai suke dai matarsa ce ashe wamra'atuhu kana iya samun mace ta bi ka a aure ta bi ka a ƙida. ta bi ka a gaskiya ta bi ka a rashin gaskiya shi sa ƙur'ani ya gaya mana miji nagari da mace tagari a gida nagari ya gaya mana mace ba tagari ba mijin ba nagari ba amma sun fito daga gida na gari sai ya nuna mana mijin da bai sa'an mata ba da mata da bata sa'an miji ba da mijin da ya sa'an mata ita ma ta sa'an miji da wanda bai sa'an mata ba ita ma bata sa'an miji ba da aka kaɗau abu lahabin da ummu jamil sun fito daga manyan gidaje amma sun yi asara in ka ɗauki asiya bintu mazahim mata fir'auna mijinta fa fir'auna ne amma kuma ita waliyar Allah ce in ka ɗauki annabu nuhu da annabu lut annabawa ne waliyan Allah mursalai amma matansu kuma za su shiga wuta daka dan kira matan malam biki tauhidi ba biki sunna ba Allah ba ki ci albarkacin malam ba ga miki gaskiya gaskiya sadaka fa'ida ta goma sha hudu kenan fa'ida ta goma sha biyar shine Allah ce tabbat ya da abi lahabi ai yana da suna me yasa Allah ya ambace shi da alkunya bai kama sunansa ba saboda sunan da iyayensa suka sa masa a zamanin jahiliya ne sunansa Abdul Uzza abdul uzza fa yana nufin bawan uzza kuma babu bawan uzza a duniya sai dai bawan allah to idan allah ya kira shi da sunansa na asali abdullahi an yabe shi in aka kira shi abdul uzza an tabbatar kenan da bautar uzzan kamar an jingina shi ga wanda ba na allah ba to sai allah ya kama sunansa da alkunyarsa aka ce aba lahabi fa'ida ta sha da me yasa ake kiransa abu lahab allahab yana nufin haske ko jajajaja ko kuma ka ce ruruwa ko kuma zaɓaɓɓaka ko tururruka ko kuma haskaka an ce saboda mutum ne fari kyakkyawa saboda ya biyo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fari ya kyau to sai ake masa alkunya da Abu Lahabin wasu ka ce saboda shi jani ake kiransa abu lahabin saboda wannan farin nasa to sai allah ya masa jinasi tabbat yada saboda ya nuna annabi da hannun ya zage shi sai allah ya fara tsine wa hannayen da suka nuna annabi ya tsine musu tukunna sannan ya ce wa tabba da haka malamai suka ce tabbat yada du'a'un ne wa tabba kuma khabarun ne tabbat yada yada kuma an ambaci wani shashi nasa ne wa tabba kuma an faɗe shi duka ne so da aka kamar Allah ya ce ya halaka tabbas ya kuma halaka ko halaka ta tabbata a kansa dama halakakke ne da shi yasa Allah ta'ala ya ambaci wannan wannan du'a wannan kuma khabar sai ya ce ma agana an maluhu wa ma kasaba yau duk masu takama a duniya dukiya ta da 'ya'yana shine fa'ida ta sha bakwai to komai yawan ƴaƴanka yawan yawan la umalun wala banun yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim al wal banuna zinatul hayati dunya al malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا dukiya da yaya su ne adan duniya duk mai kuɗi sai ce Allah ka ban yaya duk mai yaya sai ce Allah ka ban kuɗi ko yaya ba kuɗi akwai matsala ko kuɗi ba yaya fa in ba kuɗi ba ya fa babban matsala inda yaya da kuɗi fa lahiya lau <laughs> almalu to sai Allah ya ce dukiyar ba za ta amfane shi ba ƴaƴan ba za su amfane shi ba to irin mutuwar da ya ta wulaƙanci shi bai je badar ba da ya je badar duk waɗanda aka yanka a badar tare za a yanka su amma shi da walidu bin mugira ba su je badar ba duk banyan zawan su asi dan wa'il amma abin Allah duk wanda iyaki annabi sallallahu alaihi ya faɗa da shi sai da Allah ya fita a cikin zuriyarsa musulmi alwalid bin mugira da Allah ce zarni wa man khalaqatu wahida shi ya fi Khalid bin Walid Abu Jahil shi ya fi Ikramatu bin Abi Jahil Asi dan Wa'il shi ya fi Abdullahi bin Amr bin al-As an Amr bin al-As kuma shi kuma ya fi abdullahi bin amur bin al amma asi dan waye din yana can hatta abdullahi bin ubayi bin Salun sai dai haifi ɗa namiji da mata kuma dukkaninsu musulmi duk manyan zawan na malam ga kuma abu lahabin din ma Allah ya fitar da ya'ya uku musulmi a gidansa ya khurujul hayya min al fa'ida ta sha takwas ko in kai sha takwas fa'ida ta sha takwas Allah ya ce hammalatul haɗab ko hammalatal haɗab can an karanta da fataha can an karanta da rufa da rufa dama an san khabar mubtada ne hiya hamma wa mar'atuhu mubtada hammalatul haɗab khabaruha amma hammalatal haɗab suka ce ko hal ne ko mafi'ulin bihi ne li zammi yani azummu hammalatal haɗab ko a hussu a haɗab ko a'ani hammalatal haɗab ko halat kauniha hammalatal haɗab mai ɗaukan itace to wannan itacen majazi ne ko haƙiƙi ne itacen na gaske ne na zahiri take ɗauka ko ko kinaya akai da ɗaukan ƙirazan wuta Haka ce eh duk da darajar nan ta ta fito daga babban gida amma muguwar maroci wacce ya ce ɗan itacen da za a ɗauko daga waje ma cike ɗauko a kanta wasu ka ce a itace da ta ɗauko da ƙaya take sa a ƙofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aljaza'u min jinsil amal to an je lahira aka sa mijinta a wuta to ita kuma za a dinga ba ta dama tana ɗauko itace tana ɗorawa a kansa ana hura masa wuta ko hammalatul hadab muguwa annamimiya ce ‘yar tsirku ce mai haɗa fitina ce shi yasa laraba suna kinaya da mai gulma da ɗan tsirku da mai haɗa mutane fitina sai a dinga kiransa mai ɗaukan ƙiraren wuta mai ɗaukan itacen wuta mai ɗaukan gunguman wuta idan kana haɗa mutane fitina so da annan mamu da hulun janna mai annamimanci to annami manci sai ta dinga bi tana ɓata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ta zo ta ɗauko ƙarfe da itace wai za ta je ta fasa manzan Allah kai tana tafiya tana muzammaman a baina wa dinahu ƙalaina wa amrahu a baina tana zuwa manzan Allah yana zaune sai karanta waje an namin baina aidihim saddan وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون da manzo Allah ya karanta wannan aya bata ganshi ba da zo ce Abubakar ina mutuminka an ce Allah ya saukar da aya yana la'anta ta ni kuma na zo in fasa masa kai ga manzo Allah a zaune kuma ba ta ganin sai ce ba ki gan shi ba na ce ban gan shi ba ai da na gan shi da na jefa masa wannan dutsen sai ya murmushi sai to Allah ya sauke ta tafi tana ta fushi tana zage zage manzo Allah dama da yace ga ta nan fatato to ya rasulullah ka fate ma wani abu yace ba za ta ganni ba Allah ne yake ba dama ido ya ga abu ta ba ta ganni ba shi aka kira ta hammalatul hadd mai ɗaukan kira zan wuta ko dai itacen da ta ɗauka ta sa ƙofar gidan manzo Allah ko kuma saboda rowata tana yau itace da kanta ko kuma ana nufin kinaya ce ta cewa mace ce algunguma mai annamimanci mai tsurku mai haɗa mutane fitina da ka duk irin wannan halin sai a kira shi hammalatul hada sai fa'ida ta sha tara Allah ta fi jidiha hablo min masad a wuyanta wa jidin ka jidin rimi laisa bi fahishin izahiyar na sarhu wala bi mu'aqqali ko in ji marawal kai su ko a faɗi ma mahalan ba da haza ta dalluli wa in kunti kada azumi it azuma ta sarmi fa ajmuli agarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahama ta amrul qalba ya fa'ali wa ma zarafa aynaki illa lali tajribi bisa hamai hamaiki fi ashari qalbi muqattali wajidin in ka ji namiji balarabi ya ce wajidin to mace mai wuya kuma wuyan mai kyau kuma ya sha kwalliya da gwal amma saboda ta cire abin wuyanta yadda kuka cire kuɗin kuɗin kuka bayar a yada musulunci ita kuma tana da gwal sai ta cire gwal ɗin ta bawa kafirai ta ce su yi amfani da kuɗin su yaƙi manzo Allah to sai Allah ya musanya mata da murtikakkiyar igiya ta kaba da za a ɗaure mata wuya da shi ranar alkiyama tauta a dinga zira ta a jahannama kamar guga ana zuro ta ana jawo ta haka za a dinga zira ta ana jawo ta ana zira ta ana jawo ta a dinga yi mata azaba saboda ta ba da abin wuyanta a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dashi abu na ashirin ya kamata kowa ya ɗauki darasi daga wannan sura na cewa in ba tauhidi babu sunna to baka da kowace irin daraja domin allah bai haifa ba ba haife shi ba ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da baba ba shi da mata alaƙar ku da shi kawai kai bawa ne mm. da kan kana son zaman lafiya ka bauta masa shi kaɗai ka haɗa shi da abokin tarayya in kana son zaman lafiya ka riƙe manzon Allah shi kaɗai ka bauta wa Allah shi kaɗai ka bi manzon Allah shi kaɗai sunna sak tauhidi sak shirka sam bid'a sam tauhidi sak sunna sak abu manzan Allah a zauna lafiya abu manzan Allah duniya ta yi kyau abu manzan Allah a samu zaman lafiya abu manzan Allah a samu arzikin duniya da lahira abu manzan Allah a samu tarbiyya abu manzan Allah a samu ‘ya'ya masu albarka abu manzan Allah talauci ya tafi damuwa ta tafi baƙin ciki ya tafi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkaninku dukkaninku yan aljanna ne sai wanda yace baya so Ya ce ya rasulullah wa manya abawa ko zai ce baya so yace man ata'ani dakhala aljanna bai ce sai dakhul aljanna a dakhala aljanna ya ma shiga wa man asani wanda nace ayi ya kiyayi nace a bari ya bari na nuna hanya ya ƙibi na koyar ya aji faƙada a ba ba ɗan aljanna ba ne wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara mai risala ya ce in an zo shan tafkin kausara za a cire sunayen duk waɗanda suka canza abin da manzon Allah ya zo da shi suka musanya shi da aka la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba abin bauta da gaskiya sai Allah babu abin biyayya wajen bauta Allah sai manzon Allah in ka tsaya a wannan ka tsira ka kubuta kuma ka amsa wa kanka tambayar kabari tun kafin ka je kabari domin da ka mutu abu uku za a tambaye ka ba ɗariƙarka ba mazhabarka ba ka ba yankin da ka fito ba jinsin ka ba ka ba launin fatarka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka tauhidi kawai a karan magana man rabbuka idan ka bi Allah shi kadai baka shirka ba sai ka ce rabbi Allah wa man nabiyuka idan ka manzo Allah shi kadai sai ka ce nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka in ka yi musulunci ka ce diniyal islam sai a ce ka yi bacci irin baccin ango a ɗakin amarya eh to ai ba faɗan bace a karamin kalla ita lahira ai manta duk wata faɗa ake aiki ne yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit bil hayati wa bil akhirah kaka ce ai na iya ai malam na iya wani dan kwaya ne ya shawo kwaya ya buga ya marisa dama muna ya ce yayi marisa ya sha kafso to yana tafiya sai zo kan wata gada to an yi ruwa ruwa ya cike gadar idansa baya ganin ina zai taka sai taka ruwa taka ruwan nan da sai tsala cikin wannan gadar da ya buga haka sai ya ji garu ya buga haka sai ya ji garu sai ya fara tunawa man rabbuka man rabbuka man rabbuka ba an jawo shi aka ce faru ce wallahi ya ɗauka ya mutu ya faɗa kabari shine ne yake ƙoƙarin ya tuno me zai gaya malaku kafin su iso aka ce to ai shi abin ba na tunowa ba ne yadda ka rayun haka amsa za ta fito ko da ka iya faɗa a duniya ka haddace idan ka bauta wani ba Allah ba ka yi shirka ka bi wani ba annabi Muhammadu ba ka yi bid'a ka yi wani addini ba musulunci ba ka yi kafirci in an tambaye ka ina za ka yi da an ce man rabuka suka ce ha ha ha wa man nabiyuka suka ce ha ha ha wa ma dinuka ha ha sai mala'ika ce to ka fara shan wahala duk wahalar da ka sha a duniya baka ci komai ba har ƙarshen har ƙarshen abadan abada a cikin musifa kake isa a duniya ita kaɗan ce lahira ita ce din din din tauhidi da sunna ya tashe mu akan tauhidi da sunna ya kuma yi mana muwafaka cikin shiga ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani sana muna cikin 'yan aljanna ɗiban farko muna cikin jannatin firdausi fi maka'adi sidikin inda malikin muqtadir abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu tuntube ko kuskuren baki ko harshe Allah ya yafe mana baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa akwai wani littafi da zamu karanta ɗaliban ilimi da muka karatu da su wancan shekara to wannan ma mun zo da wani littafi mai suna arrasid fi fiqhil maqasid tuka dai guda 70 da yan kai muke so za a karance shi a awa uku daga karfe 9 zuwa karfe 1 zuwa 12 na yi sallah kuma sai a raba certificate na waɗanda suka halarta to na turawa malam sunusi shi kuma ya turawa wasu daga cikin ɗalibai za a buga wannan littafi wanda suke sha'awar su yi musharaka suna iya karanta baki to su halarci wannan daura za su amfana da wannan littafi na arrasi fi fiƙil maqasid domin abubuwa da yawa zai warware maka na matsalolin addini in dai haka haddace waɗannan baitukan ka iya su kake yawan sa su a rayuwarka har kasuwancinka da sana'arka da zamanka da iyalinka da zamanka da al'umma za su amfana da wannan muna fata an yi addu'a kuma muka ji an ce Allah ya samu shiga aljanna mu cika da imani to jama'a an ce kuna da bukatu kuna da bukata to kowa ya kudire bukatarsa a zuciyarsa ya yi wa annabi salati ya yi tawassali da wannan salatin da mu baki ɗaya cewa duk abin da ke damu mu Allah ya yi mana mun san daren juma'a ne yanzu ana son ka koma gida yanzu kai ta salati har asuba annabi ya ce ku yawaita salati a gare ni daren juma'a da ranar juma'a ko malamai suka ce mafi girman ibada a daren juma'a mafi girman ibada a ranar juma'a wacce ba ta farilla ba shi ne salatin annabi kawai da ka duk wani azkar ka aje shi kawai kai ta salati wannan lokacin salati ne damar salati ce amfanin salati ne ibnu kan ya kawo fa'idodi hamsin da za ka samu in kana wa annabi salati mafi karancinsa shine a yayi maka bakin ciki kuma yaushe ya fi damu mu to Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ya gyara halayen mu gyara ɗabi'un mu Allah ya mana arziki masu ciwo Allah ya warkar da su masu lafiya Allah ya kara musu masu bukata Allah ya basu masu damuwa Allah ya yi musu masu aure da iyali Allah ya musu albarka da auren sa wanda ba su da shi Allah kawo musu nagari yan kasuwan mu Allah ya yaukaka arzikin su ya yaukaka samun su ya yaukaka wadatar su wanda ba su da shi Allah ya bude musu kofai Allah ya gyara halayen mu ya gyara aqidar mu ya gyara tauhidin mu ya gyara sunnan mu da cikin iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah sa mu cika da imani mu da matan mu Allah ya mana albarka mu da yayan mu Allah ya mana albarka mu da samun mu Allah ya mana albarka mu da ilimin mu Allah ya mana albarka mu da rayuwar mu Allah ya mana albarka zarga zirgan mu kai koma mu Allah ya sa albarka a ciki Allah ya ba mu rayuwa mai kyau ya ba mu ƙarshe mai kyau ya sa mu cika da kyau da imani wassalamu alaikum